gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Daula Salim. ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da ƙananan sana'o'i inda yau ma takwas ga watan Fabrairu shekarar 2019 maganar kenan. haka yake hadiza yau baraka bashir ta tattauna mana da wata cikin shirin namu na kananan sana'o'i sannan a fagen nishadi ma ta tattauna mana da wani mawaki matashi to yanzu bari mu je ga baraka bashir a cikin shirin kananan sana'o'i to shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu bako yau ita ce sa'adatu umar malama sa'adatu sana'ar me ake yi to sana'a ne na maza na fi ganin ya kamace ni ina sana'a sai da kayayyakin maza ne kamar irin um, irin rigunan da maza ke sawa na banki kamar packet shirts kenan akwai gajerun wanduna da maza ke sawa to boxers da kuma irin kamar singlets um, haka da kuma safa haka duk abin da ya kama dai irin shiyan kayan maza shi na fi shi na fi kwarewa akai wani me yasa aka zabi kayan maza to ni sai in ga kaman ni hulɗa na ko da yake a lokacin da na fara wannan sana'a na fara sana'a ne na mata so na zo na ga kamar irin sana'an mata gaskiya mu mata muna da sai a hankali wasu mu ba duka mu ba sai bashi kuma sai na zo na fara hadawa da kayan maza lokacin na ga miki kayan mata na fara sai da na hada da na maza sai na lura irin alakata da sana'a da maza ya fi dacewa da ni saboda sai ga kamar maza suna da kunya mm. wurin biyan ba sa rike bashi amma ki ga mace ki namiji ma kina zaune zai kawo kuɗin ki mm. ya ba kina da wuya gaskiya ki ana rigima da namiji mm. akan yana cin bashi amma kin ga mu mata wasu mu fa ba duka ba gaskiya sana'a irin wannan yana da wuya saboda ba kai kawo kayan ba idan ka kawo kayan lokacin biya ne zai zama maka matsala wani ma ka ce ya baka ya biya ka kuɗi sai ya rika fushi da kai ko kuma ya gaya maka bakan magana da ba zai ba za ka ba za ka ji daɗi ba saboda haka shi yasa kawai na dawoma da sai da kayan maza kenan matan a da da lokacin da mm. kike sun dan rike miki kuɗaɗe sun rike min kuɗaɗe sun gurguntar da ni yanzu da kin ga na fara business din nan sosai sosai na zo aka aka sa da eh, jarin ya ya karye sai na dan saurara na zo ne nazari na lura na duba na ga to yanzu inda ya kamata in fahimta inda na kamata in fi da hankali akai shine sana'a da maza na ganin shine yafi alheri ne a gare ni ni abin da na fahimta eh, kenan muna zancen shekara nawa eh to fara sana'a nan na fara sana'a da yawarin shekara 20 kenan mm. eh, na zo tun eh, da kuruciya na zo na dan bari dai haka nan na ci gaba da wasu ayyuka dai to na zo dai na zo ina ta nazari kuma ina duba ina duban yadda wasu matan ke sana'a da mata naga ire-iren irin rigimu da ake samu tsakani sai kawai na na zo kawai na yanke shawaran ma amma zan koma da sana'an nan saboda gaskiya a lokacin ma na dan ji daɗi amma ba wai shi na yi sosai ba da mm. ce to yanzu kawai zan dawo da sai da kayan maza kawai to ah, kafin ki fara wannan sana'a kin yi aikin mm. gwamnati ne ko na ah, na aikin gwamnati na aikin gwamnati sosai na aikin banki mm. na aikin jarida na aikin eh, koyarwa dai da wasu dai abubuwa da ba na lalika na to eh, shi wannan sana'a taki kina tafiya da su ne wuraren ayyukan naki ko ko shago gare ki ko yaya ake har yaya mutane ke kai to eh nakan dan fita da su haka lokaci lokaci da naga zai iya fita da su sai fita da su a mota in je in kai dai a duduba wanda ba wanda aka duba dai sai kuma in sha dai ba shago na aje ba because ina ganin zama da shago ma ka samu mai ma zama maka a shago ma mai tsare maka shago ma matsala ne ba amana ba amana ba amana wasu kin san ba a cewa a tare duka a lalace eh. wasu su gaskiya ba amana yana da wuya ka samu wanda zai tsaye maka aiki tsakani da Allah saboda haka wannan sana'a na ne ba wai irin sana'a ne da na fare raina irin a dole a dole din nan ba lokaci da naga zan iya yi zan tashi in je in yi abuna to lokacin kuma da naga ban da sarari sai in an bari kamar dai <clears throat> sana'a mai tafi da gidanka ne yawwa tafi da gidanka to akwai wuraren da ke kaiwa koko kina amfani da wannan sadarwa ta zamani wajen tallata hajar ku? eh to ina amfana amfani da eh, bana din me ake cewa wurin eh, sadar da internet kenan mm. ina ina dan sa abin dina a wurin ina amfani muna kuma yin ma takalma ina ga miki na ga miki cikin maza abin din maza nake yanzu ina so mu hada da takalman sawa wanda um, a Instagram nake ina ina da sunan da na saka ma wannan business na Flay Affairs in ka je ka bude Flay Affairs ga takalma yanzu dai ina dai har hadawa ne amma yanzu zaka ga dai alama na zuba takalma a ciki amma zan zo yanzu in kara kayan zan dan kara su takalman na gida ne ake yin su na gida ne masu kyau kuma na gida ne masu kyau kin san mu yanzu gida ana abubuwa masu kyau gaskiya ba laifi na gida ne ina da masu hada takalman su sa irin ya danganta da irin kayan da kake sa a maka dama sa rayuwa ya daidai kudin ka daidai yawwa iya kudin ya shagalin ka to haka in mai tsada kike so kayan da aka amfani da shi wurin sarrafa abin mm. kinga dole zai fita daban in kuma na dan mai sauki ne dai ga nan to ya danganta ne yadda kake so haka za a yi maka to kin san zamani na ci gaba yawanci zaki ga masu sana'o'i nan sukan je su yi rijista mm. ko mun sa a ne ji a ilmance shin mm. ke ma kin yi hakan ne a gaskiya ban kai dan ba tukuna ban kai ba amma ina sa ran dai tunda na ga muke yanzu dawowa ne sana'a na nasara in na gade abin yana ci gaba ina bukata zan insha Allah zan yi amma ban taba yi ba har su takalman duk ba yi musu ba na ba yi musu ba um, to zan sake tambaya mm. su um, idan kika saka kayan a mota kina bi ofis ofis ne kije ki nuna musu ko kwa dama kina da wasu tsararrun mutane da kuka riga kuka saba da suke eh. kayan kayan a'a na ga miki sana'ar na fa ba ba ina bi office office in sa su a bayan mota in shiga nan in shiga can ga zai iya haka nake yi in kai nan office din in sa su a bayan boot a musu magana na zo da kaya su zo su gani sai su wanda yake so sai ya dauka hmm. to tunda aka fara wannan sana'a wani irin alfanu aka samu to alhamdulillahi gaskiya ba zan iya faɗin ya adadin alfanun da nake samu a sana'a na ba saboda yana taimaka mu kwarai da gaske bare wurin yara sha'anin makaranta gani maganan makaranta maganan abinci tun da su ya rasu ne kin ga wannan sana'ar da nake yi yana taimaka mu kwarai da gaske harkokinsa har ta da nawa kin gani so in ba da sana'a nan ba da kuma dan wani aikin can da nake daban ba nake hadawa to a ga abin da amma alhamdulillah gaskiya ina wannan sana'a ya rufa min asiri sosai yana kan ma rufawa hada sana'a da aiki na gwamnati ko na kamfani babu baya tattare da kalubale ba tattare da kalubale shi yasa nake ga miki sai in kika tsara yanda kika tsara yanda kika tsara yanda zaki rika yin sana'anki to ki tabbatar kai ya taba wancan mm. kin gane saboda akwai kawai wani ya taba wani da akwai lokaci da zaki wannan mm. dan ba zaki dauki lokaci sana'a kina yi a lokacin da kike aiki ba kin ga abin da wahala amma a rana ɗaya dai ba za a ce ka cokan kana can gurin aiki ba mm. to zaki aiki zuwa awowi zuwa kaza sai wa'annan awowin da suka rage kuma sai ke amfani da su mm. to eh, su mazan ma su ma eh, eh, harka da su yana tattare da kalubale ko ko komai yana tafiya yadda ya kamata ni dai a wuri na gaskiya harka da maza ni gaskiya ba taba fuskantar kalubale ba da su ba na ga miki abin da na fuskanta da maza su kamar ka suna jin kunyan ka a ce mm. suna cin bashi ko su ci bashin wata mm. kin ga abin kunya ne ko a ce mace ta zo ta tsara namiji magidanci mm. kina kina zagin shi kina ga mai kaza kin gane so su suna suna suna kokarin irin su kare wannan abin da mutuncin su saboda haka ke shi yasa na ga miki ni na riga na fahimci wannan gaskiya idan za mu ganin gaskiya tsakanin da Allah duk namijin da ke da mutuncin kanshi ba zai bari a zo a tsare shi a ce ya biya bashi ba saboda haka in ya doka ma tun kafin ma lokacin da yayi alkawari zai biya zaki ga ya biya ki to shikenan eh, wani irin shawara zaki ba mata musamman matasa hmm. dangane da sana'o'in hannu to gaskiya kamar yadda ka gaya miki dazin wannan takalma da na fara sawa a instagram din nan sana'o'i ne da irin matasa suke yi sun koya kuma suna yi nasu na zaman kansu saboda haka kin ga yanzu irin koyon sana'a ai ba kin ka koyi sana'a kai zai ma amfani daga baya saboda idan ka koya kai ma sai ka koyar ma wasu kuma za ka ci amfanin sana'an da ka koya tunda in ka koya za ka iya bude kamfani ka kuma kana iya ma bude inda za ka koyar ma wasu to sai ga ai kin gani yana da amfani maimakon samari su rika zama haka nan ba sa komai kin gane su zo su biya wasu hanyar da bai dace ba mm. gara ce samu koya ya kankantar sana'a yake in sana'an nan naka halal ne sai ga to babu matsala idan Allah ya sa albarka sai kiga abin sai zama ana ba da labari a ce a yi jiya ba yau ba saboda haka gaskiya sana'a yana da amfani kwarai da gaske kamar yanzu a gwamnati ma in ma aiki kake a kamfani ko a gwamnati na lura yanzu yanayin da ake a rayuwa yanzu kowa ki ga dai banda aikin da yake yi gaskiya yana da wani abin yi a don haka matasa su yi kokari duk ya abin yake da inda wannan sana'an ba na haramun bane hmm. su yi kokari su yi shi saboda ba za su gani ba sai gaba mata mata su ma haka dukkan su maza da mata hmm. ga mata su ma suna sana'o'i da yawa wanda zuciyanka yake son kai wanda kaga ka fi kwarewa a kai sai ka yi wani abun ma baka iya shi ba idan aka koya maka insha Allah sai kiga in ka sa kai kuma da dama abu dama son rai ne in kana son kai sai kiga ka ka iya shi to a don haka gaskiya sana'a dai akwai su bila adadin yanzu a gari wanda ran kake so kuma wanda karfin ka ya kai shi za ka yi amma ya zama to kana sana'a na halal to muna godiya na gode ni ba to Hadiza kin ji ita wannan ta ce ba ta son yin harka da mata saboda mata na rike ba mutane bashi. Kin san an wani lokaci mata ne harka da suna da wuya. Haka ne kam. <laughs> To kam mu ci gaba da shirinmu na gaba ga wannan sakon. Talaka ka bar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari, sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da saƙo da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Haka ne kam duniya a tafin hannunku, kada ku bari a baku labari to yanzu kamun mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba.

ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan na kasar mu za mu yi kishi kai da mu kasar mu za mu duba shi ana fada ana ta shi To madalla yanzu bari mu garzaya fagen mu na nishadi. Ah, bafa ami, ah, ka san family ni kaɗai ne, baba ni kaɗai ne. Perfect. Tell them. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless It's champion there's ever been. The There's no one can stop me. Ta shirinmu na nishadi yau kwancin wa muka samu. Um. Sunana Umar Ahmad Aliyu wanda aka fi sani da Baffa Ami. Baffa Ami. Yawwa. Kai a fage na nishadi a wanne ka fi karkata? Gaskiya dai ni tun da na taso a rayuwata na kalli na ya fi karkata akan waƙoƙin gambara wato ma'ana hausa hip hop hausa hip hop yawwa to kai kuma shi kai sha'awa yawwa to ni tun ina yaro shine abin da yake burge ni sai fuka fuka kama da kaman mawaƙin nanaye mawaƙin nanaye to eh wani abin an ce kamaci mm. to amma kuma kamar dai sai ta zo kuma ba haka ba to da na taso ni kuma sai nake tunanin da farko dai da zan fara ma ni koyon waka ba hip hop na fara koya ba a lokacin ai ba wai abun baiwa ne daga Allah ko ba haka bane to a lokacin da na samu wani gicci mai ina so in fara waka sai ce mun yana da yadda za a yi saboda akwai kafiya akwai wane ne akwai wane ne sai ce to yanzu me ya kamata na yi sai ce to zai faru koya min kafiya kafiya wato kowace yawwa ta da kamar kalma daya yawwa eh. sai in gwada miki kamar eh. shine da waka da na ce dan dole suka sanni cin tala tala dan sun kalle ni cin tv babu kala suna ji na ta rediyo na wahala like the rest dina tun ba a hada kala i know you love me like mr mandela ina hustling to kin ga dai kuma ya tafi da la la la la to shine wannan kafiyan to shine wani abin da aka koya min mm. da aka fara koya min sai aka ce to in je in daki daki daki a takaice dai sai na cika 40 lips guda biyu to kin ga ya zama 80 80 80 da waƙoƙi a'a kawai ta yadda za in koyi yadda ake jera wannan kafiya eh. din tana koyon ka ga eh, duk waƙoƙin na yawwa eh so kuma eh. yawwa duk dai wanda ya san ma da yanayin waƙoƙi na idan ya ji zai ga zan iya ɗauko baiti da kafiya ɗaya kuma sai na dire shi da wannan kafiya ɗin muna batun shekara nawa hmm? muna batun shekara da fara waka na eh. gaskiya da yanzu ina tunanin na kai takwas zuwa goma don tun ina secondary school yanzu an gama secondary school yanzu na gama secondary school tun 2012 yanzu ina NTINCE 3 Mm-hmm. Mm. business education nti national teachers institute yawwa yawwa to ya kake hada waka da karatu eh to gaskiya kowanne fannin sa daban yau idan aka ce ranar karatu ce karatu za a ba ma to mafi yawanci ma ita wakan ma na fi zuwa in tsara ta ko kuma in kirkiro ta da daddare a lokacin da na gama sana'a na gama karatu na zo na zauna sai wannan lokacin kuma na samu nutsuwa sai in fara kirkiro abubuwa me ma inkiyar ka kace baffa ami baffa ami idan mm. mai sauraro ya ji baffa ami da wace waka ya san ka mm, gaskiya dai an san ni da waƙoƙi kamar su akwai wata waka ta wai me kuke nufi akwai come closer akwai hausa boy akwai jifa a rera mana hausa boy to shine wanda ake jina amma hausa boy amma amma hausa boy ni ne ama hausa boy ama ama hausa boy ni ne wani shi ne yauwa saboda mutane da yawancin kika lura da mawaka za ki ga suna waka ne domin su ma nuna cewa su yare kaza ne mm. idan kika ɗauko mawaka daga kudu ga idan sun yi waka yawanci su ma su ma faɗa suke su ne yare kaza tun kuma majority ni ma shine sai nake fito da yaran mu cewa ni ma bahaushe ne abinda nake nuna a wannan wakar wacce ce bakan damiyarka ita ce wai me kuke nufi wacce ya me kuke nufin take ita kuma da eh, to kawai ita a ba da kowa ake ba kawai dai ana yin abin ne kamar saboda yanayin yadda kake yin waka wasu suke tunanin baka da sana'a ko kuma dai kawai dai kai baka da ma wani abin yi gaba ɗaya baka san inda ka dosa a rayuwa ba shi ne na kyau wai me kuke nufi ne wai me kuke faɗa ne ni dai ina ta fama kullum ina ta fama ji ne ni kadai nake zuwa na sasi su fax anyway da sun je su ga ina da fans hannun su yayi nauyi sun kasa kunna fax wai ni za su kwaikwaya suna ta doka fake sai dai in yi murmushi na ga sun yi remake ni kadai nake zuwa na sasi su yi fax cin kare ba babbaka kamar wani tufak kulkuja kulku taba disney last card san samu na suke kamar botas card sun san ina da amfani kamar recharge card ai a hausa ne kawai ake yin zaurance ya karamar magana ka ji ana ce ce ku ce yauwa ita wannan saƙon wannan waka ina faɗa ne akan mutane abubuwan da suke faɗa wannan ya ce rashin aikin yi ne wannan ya ce rashin sana'a rashin aikin yi ko rashin sana'a ke rashin yauwa ke ta zira ma eh? eh? a ah, wani zai ce saboda kana yin waka Ba ka san ma kai ina ka dosa ba karatun ne wakance neman kudin ne kai gaba ɗaya suna ma kallon kamar dai wani shaka tafi dai haka kamar wanda dai bai san me yake yi ba to banda wannan sai wani irin sakonni ake isarwa a ragowar waƙoƙi da ake ana isar da sakonni kala kala misali akwai waƙoƙi da ake yi zaki ga an yi waka na faɗakarwa ko akwai kuma wanda ake yin shi akan abubuwan da suke tafiya akan zamananci mm. to duk irin wannan yawwa to yanzu ai ana cikin wani zamani ne na yanzu za ki ga kamar an ɓaci da mm. wannan zai sha wannan abin wannan zai sha wannan yawwa irin da wannan dai yanzu to ita ce a waƙar da nake shirye-shirye zan yi ta yanzu insha Allah kuma cikin wannan shekarar zan saki wannan waƙar tare da odiyanta da bidiyanta to asalin waƙar ma sunanta arrestin arrested yawwa za a suwa za a kawo yawwa eh to abin da sa aka kirkira arresting din ma ita kanta gaba daya abu ne ya faru kamar story ne irin ina da abokanai irin na banza haka dai da waye da waye su suna shaye-shaye ni kuma bana gari sai na dawo to da na dawo sai suka yi muwa suna ina waye da sai na je sai muka haɗu da su so a lokacin ashe a cikin yan unguwa an haɗa kwamiti na hana wannan shaye-shayen sai na ce ba zan fito ba suka ce a fito mu haɗu waye da waye sai na je sai muka haɗu to zuwan da na cikakken minti ɗaya ba sai su wa'annan yan kwamatin sai suka zo kawai kafin in an kara shi aka rike mun kugu to ina jiyowa to shine asalin wannan kirkirar kuma wanda suka rike mun kugu ba eh. wa'anda muke tare da su ne yau da gobe a a labarin wakan nake kai ki to kuma muna tare da su yau da gobe to shine zaki ji asalin ma'amshin waka ana cewa you are under arrest haba wai ni kuke arresting hmm. kai you are under arrest chale yanzu ni kuke arrestin to fada da aljani ai babu riba fada da aljani ai babu riba ido ba mudu ba ai ya san kima to ai ni ne na zama musu kamar aljani saboda ai babu su da wata hujja eh. da za su kai ni eh. hujja ɗaya kawai da za a iya kawo kamar na tsaya a black spot ne wanda ba a so a tsaya to kuma ni a matsayina na bako wanda na yi tafiya na dawo kafin a kirkiri wannan abin kin ga ba zan fuskanci wannan ba wani irin kalubale ake fuskanta a harkar ta waka gaskiya ana fuskantar kalubale ba adadi saboda hasali ma lokacin idan kana harkar wakan nan majoritin mutane suna ma kallon cewa fa kai dan iska ne hmm. to kuma wani lokacin da inda ake samun sauki saboda iyaye su iyayenka sun fuskanta ko kuma ka zo na ka fahimtar da su wannan hasali a unguwa ma wasu ba lallai su yadda ma suke wani gaisawa da kai na mu'amala da suke yi da mutane ba to shi ne irin wannan kalubalen wani ma an ka wuce da hasali ma zagin ka wani kana jima ya gaya maka magana akan kawai saboda kana yin wannan waka amma haka zaka jure ka danne saboda kai ka san duk yadda ake fassarowa conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from their cloth. There's no one that can match me. Nika day, Nika day, Nika day, day. a wannan layin kake ba me babban burin ka a harkar waka ni dai babban buri na a harkar waka shine in isar da sako mutane su fahimta kuma su yi amfani da shi to al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce mana baiti ko amshi idan muka ta tsiye ka eh. za ka iya mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi na shi boa din eh. kamar tasha ce ai ta matasa ko freestyle to sai aka ce to yau gani na shigo cikin boa kamfani ne na matasa gani ga habuja jaye ana mun tambaya ina ta bada amsa gayin sun tsaya a gefe so suke na sako musu kiɗa na makosa amma na ga bebin a gefe so take ta ji kiɗa na irin na ingausa na fito daga bokasan family amma idan ka gani tsaf tsaf babu tashin hankali to masha Allah <laughs> Eh, ni kaɗai ne ba za su iya ja da ni ko sun kai su dubu ne nake hit every day ku taba ni ku kone ga gaskiya kiri-kiri jama'a sai su binne muku amman sani ya zam To Madalla Hadiza kin ji tattaunawan baraka da wannan mawakin abin sha'awa kin gani yana waka kuma yana makaranta ya ce na karanta business administration so duk dai kana sana'an waka da komai zaka iya koma kai karatu ma. gaskiya abin da ban sha'awa ya ban sha'awa sosai mm. haka muke so maga matasa suna yi to haka to jama'a duka nan muka kawo karshen shirin namu na wannan makon a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni wajen hada wannan shirin julie lexus gresham sai injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na hadiza kyari ni daula salim nake cewa mu huta lafiya a yi hutun karshen mako lafiya mun baku da wannan wakan Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. ce wayo na